Najeriya na daga cikin ƙasashen da suka yi hubasa wajen kwaso mutanen mutanensu waɗanda yaƙi ya rutsa da su sanadiyar mamayar da ƙasar Rasha ta ƙaddamar a kan ƙasar Ukraine abin da haifar da yaƙi tsakanin ƙasashen biyu. Wasu daga cikin 'yan Najeriya da suka samu kwabata ɗalibai ne da ke karatu a can ƙasar ta Ukraine. Jihar Sokoto da ke arewa maso yammacin Najeriya na da ɗalibai saba'in da hudu kuma duk an samu kubatar da su an kawo su gidajensu sai dai ashe ɗaya daga cikinsu yana tare da ƙarin kwana inda ya rasu bayan dawowa gida ɗalibin uzefa habibu halilu modaci mai karatun likitanci yana shekarar karatu ta uku yana rabin kammala karatunsa lamarin ya faru honorable habibu halilu modaci dan majalisar jiha ne mai wakiltar karamar hukumar mulki ta isa kuma shine mahaifin yaron so lokacin da dai suka dawo daga ukraine suka dawo gidajen wayansu fa ma ya dawo muka shirya mai liyafa aka zauna a kai maganganu na barka da zuwa barka da dawowa a wannan rana din so bayan yan kwanaki kaɗan kasan kwana biyar ko shida sai yake gaya mana cewa yana jin ya yi losing din appetite ga wannan lokaci muka ga abin da ya kamata mu kai shi asibiti so aka kai shi asibiti suka kwantar da shi aka examinin nan shi ba da wani bata lokaci ba allah ya an sha ne kusan karhe hudu to kamar ba su gano kila ko irin rashin lafiya ne gare shi ba kana allah mishi cika to a wannan wuri kaga bai daɗe asibiti ba saboda haka mu dai da Allah ya mai rasuwa muka ɗauko shi muka to da shi aka yi mai zana'isa wannan rashin har wa yau ya jefa ɗalibai abokan karatun Uzefa da ma yan uwansa cikin halin juyayi bashar habibu halilu modaci kaninsa ne tare suke karatu a ukraine kuma tare suka dawo gida tare muka dawo gida lafiya kalau da shi tren guda muke da shi bai ma wani complain na kila yana jin ciwo wani rashin lafiya ko wani ba babu wani complain da ya yi na rashin lafiya asali ma in ka ga uzaifa za ka gan shi lafiya kalau cikin ƙoshin lafiya a rashi abu ne wanda ya faru daga allah kuma Allah da ya halicce shi ya fi son shi. Shugaban kungiyar ɗaliban Sokoto a Ukraine Abdul Jalil Abdullahi ya shaidi marigayin da cewa gaskiya Huzaifa mutum ne mai halayen kwarai, mai addini kuma, sannan kuma akwai shi da karatu, sannan kuma mutum ne wanda yana hulɗa da mutane sosai, sannan kuma harkar uh, sport duk gaba ɗaya Huzaifa yana participating sosai. Ita ma gwamnatin jihar Sokoto wadda ta haɗa hannu da gwamnatin Najeriya wajen ɗauko yaran ta ce ta kaɗu da samun labarin rasuwar Huzaifa. Bello Isa Shatima shine babban sakatare na hukumar neman gurabu da kuma bayar da tallafin karatu ga 'yan jiha. Ba wanda ya dawo da ko ciyon kai daga cikinsu. Lafiya lau suka a can zaune, lafiya lau suka zo suka sauka Abuja kuma hukumomi sun ƙara duba lafiyarsu a can abuja nan ma haka an karɓe su lafiya lau suke illa kawai ajali ne allah ya kawo shi mun san kowane taliki bai wuce abin da Allah ya ɗiba mishi. yanzu dai Uzefa ya bar duniya kuma jama'a na ci gaba da yawa mahaifansa da 'yan uwansa ta'aziyya yayin da abokan karatunsa ke cike da alhini na rashinsa. Muhammad Nasir, muryar Amurka daga Sokoto a Najeriya.